hello eh Mr. President. Kai ba jagwa. Kasa ta ka mulki na Kai tun da safe na ma na kawalai. To. Wana wana sanata. Eh. Wa wa ba ya zuwa aiki ka gane shi wana na yi magana da shi na yi magana kai da ni da kai da shi kwa kwana kwanaki da ni da kai. Wanda ba zuwa aiki. Eh mana. Wanda moni na zuwa a ciki account shi amma mu ba ma gane shi a majalisa. to ai ban gane shi ba waye wani na gano sa ta sa ta sa eh? wallahi wa ya ce da jiwa yana jin yunwa eh mana sanatan kuma wanda modi ya shiga ciki account nashi mana a ah. to ko albashi baya zuwa ne ah, a albashi kai uba jagwa last time ba mun yi magana da kai ba na ce wanda moni da yana diba kuma mu ba ma ganin shi majalisa kuma a ah. to amma ai kawu yana zuwa motion hudu ya kawo kuma duk ka karbe shi kai kawu smela is good man mana to ga barauci ma ma kaga yi ba matsala oh maliya maliya eh, eh maliya maliya maliya to wanne kake magana kano kano za zata zata zata raro zata kai bari dai zo Abuja eh ya ya ya ya eh ya ya ya ya bebe kai waye wannan